Amina, sarauniyar Zazzau, ko ku ce da ita sadaukiyar Zazzau, wacce ta yi rayuwa wajajen shekara ta 1433 zuwa shekara ta 1610, ya ce daga cikin 'ya'ya uku da sarkin Zazzau ruku ya haifa. A cikin bidiyon mu na yau zan ba ku ɗan takaitaccen tarihin sarauniyar Amina, yadda ta yi suna a ƙasar Hausa zuwa mutuwarta. Kafin mu tsindama cikin bidiyon namu na yau, zan so masu kallo barka da zuwa wannan channel mai suna Bash TV Hausa. channel ce wadda ta shahara wajen kawo muku labaran duniya da tarihin mutanen da to idan har kai masu ne ga irin wannan shirye-shirye ku taimaka ku kara mana karfin gwiwa ta wajen danna mana ja alamar subscribe ke kasan wannan bidiyon ta kuma ta ku kunna alamar ƙararrawa wata yadda za ku ringa samun sababbin shirye shiryen mu akan kari da zaran mun saki ko kuma kuna kallon mu daga facebook ne za ku iya taimakawa ku mana follow ku mana like sannan ku share din wannan bidiyon ba tare da na bata muku lokaci ba mu je zuwa cikin bidiyon mu na yau sarauniya amina tana da kanwa mai suna zaria sai ɗan karamin kaninsu mai suna karama ta karba mulki ne a hannun kananta mai suna karama bacin rasuwarsa shi kuma ya karɓi mulkin ne daga hannun mahaifinsa bacin rasuwar shi daga shekarar 1509 zuwa da biyu. kuma ita amina shekarar ta goma sha uku kacal akan kargan mulkin sarautar zazzau ta rasu kuma ita ce mace ta farko da ta taba mulkar kasar zazzau sarauniya ta shida a cikin sarakunan haɓe waɗanda suka yi mulki bayan addinin musulunci ya fara bayyana a cikin garin zazzau kuma a cikin jerin sarakunan zazzau ita ce ta 23 sarauniya amina ta shahara sosai a cikin ƙasar hausa da ma yankunan daular usmaniya ta yi yaƙe-yaƙe daban-daban a wurare da dama mulkinta ya fataɗa ne tun daga garin zaria zuwa garin abuja da ma wurare kamar su kwararrafawa da ke ƙasar bauchi sai kuma ƙananan garuruwa a ƙabilun nufawa da jukun Ta masu wa'annan yankin ba wurare ba ne masu girma ta karɓe su ne kuma ta da su wajen yada zangonta tana sawa a yi ganoyi ko kuma in ce katanga ga wanda ba su gane ba domin ba da tsaro ga garuruwan wa'inda daga baya aka ringa sa musu suna ganuwar amina har yanzu akwai irin su a cikin garin zaria katsina da kano da yake kasar hausa tana cikin yamutsin yaƙe-yaƙe tun daga shekarar 1200 zuwa shekarar 1700 ƙasar zazzau ta zama cikin halin rashin zaman lafiya da makwabtanta a wannan lokaci an yi wata daula wadda ake wulaƙanya da daular shingai wadda ta kawo mamaya cikin kasar hausa a wannan lokacin kuma garuruwa kamar su kano katsina borno suka zama manyan abokan gaba ga kasar zazzau don haka zazzau tana matukar bukatar jarumin shugaba a daidai wannan lokaci akan haka ne amina ta gaji sarautar kasar zazzau duk da kasancewar ta mace ta zamo a bar tsoro ga manyan jarumai tun tana karama ake ganin alamun jarumta a tattare da ita don haka bata samu wata matsala ba wajen karɓar mulkin kasar zazzau ta uku kacal da karɓar sarauta ta fara fita yaƙe-yaƙe inda ta ringa cinye garuruwa tana haɗa ta da masarautarta a daidai wannan lokaci ne ta ringa tursasawa sarakunan kano katsina a rika biyan ta haraji na bayi da goro domin su zauna lafiya amma wata marubutar littattafan tarihin kano mai takin suna kano chronicle ta rawaito cewa amina ta fuskanci matsalanciyar turjiyar yaƙi daga wani sarkin kano mai suna muhammad kaneneji amma wasu na ganin cewa amina ta taɓa samun nasarar yaƙin da har sai da ta kori kowa a cikin birnin kano sai dai a bisa wannan wasu marubuta tarihi mr jeff ajayi da michael crowder sun sauya rayuwar amina baya da yadda aka ɗauka duba da yadda littafin tarihin da suka rubuta ya zayyana cewa ta yi sharafi a zamanin sarki kaneneji wanda lissafi ya nuna cewar ya rayu ne a wuraren shekara 1420 zuwa 1438 wasu marubutan kuwa cewa suka da dukkan alamu amina sai da tafi ƙarfin gaba ɗaya ƙasar hausa sarakunan da ke ƙasar hausa kamar su garin katsina rano Kano, Daura da Gobir kafin rasuwarta. Amma babu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa nuna cewa sarauniyar Amina ta taɓa yin aure barantana har a ce ta bar zuri'a bayan rasuwarta. Abin da take yi shine da zarar ta ci gari da yaƙi za ta nemi sadauki guda ɗaya ko kuma in ce jarumi domin ta ɗaura masa aure da shi a ranan kuma ta kwana da shi washe gari in gari ya waye ta kashe shi. sarauniyar Amina tana da jarumta sosai don haka a koda yaushe idan za a fita yaƙi za ga ita ce a gaba kuma da wahala zai yi wuya amina ta fita yaƙi ba tare da dace ba har wasu suke zargin cewa amina fa bata mulkin garin zazzau ba kawai ne ta yi shugaba ne na mayakan zazzau wasu tura kuwa sun taɓa rubuta tarihin amina ɗaruruwan shekaru da suka gabata wanda har shirin fim ɗin hollywood aka yi a kanta mai suna zina the princess warrior na san mutane da dama sun kalli wannan shirin an samu bambancin labarin rasuwarta don wasu cewa suka yi cikin jaruman da take zaɓa ta kwana da su washe gari ta kashe shine ta haɗu da wani shi kuma ya hallaka ta ta wani gefen kuma wani labarin ya zayyana cewa kawai dai an neme ta ne an rasa a cikin garin kuma maimai yanzu babu wanda zai cima ga inda kabarin amina yake ko kuma ga a garin da ta rasu to duka duka dai anan na kawo ƙarshen wannan takaitaccen tarihin amina da ƙarshe zan rufe da kirarin da ake mata amina yar bakwa ta san rana mace mai kamar maza kwari ne babu ni ne ku bash sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba